Jama'a barka mu da warhaka mu da arzikin sake saduwa da ku a cikin shirin tambaya da amsa na wannan makon daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shiri ne da ke amsa wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraronmu suka aiko mana, yake kuma zuwa muku duk mako a lokaci irin wannan. A cikin wannan shirin za mu kawo muku ci gaban tattaunawarmu a kan Taliban. Za kuma mu ji bayani a game da bambancin da ke tsakanin hawan jini da kuma akasinsa, watan kasawa ko saukar jini kenan. Sai a biyo mu. To a makon da ya gabata abokin aiki na Abdulkarim Ibrahim Shekal ya fara bayani ne akan rikicin gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban da yadda suka kawo karfi har suka hambarar da gwamnatin kasar. To yanzu Abdulkarim zai ɗora bayaninsa ne akan dalilan da suka haddasa faduwar Taliban a shekarar 2011. Kinunu Sani Yunusari ne daga jihar Yoben Najeriya ya aiko da tambayar. Faduwar Taliban ta samo asali sakamakon yadda a watan oktoba na 2011 mm. bayan harin ranar 11 ga watan satumba da aka kai a birnin new york na kasar amurka da aka kai wannan harin amurka kuwa fitar da cewa binciken amurka nuna cewa ba wasu bane suka kai wannan harin face yan alka'ida mm. yan alka'ida ba yan afghanistan bane yan alka'ida shagoran su osama bin laden kowa san dan saudiya ne mm. kuma dukkanin waɗanda suka kai wannan hari mutum goma sha wani abu babu dan afghanistan ko guda cikinsu ko dai 'yan masar ko 'yan haɗe daular larabawa da 'yan saudiya hmm. amma da yake shi a osama bin laden kasan yana zaune a sudan tun kafin a kai wannan harin na 11 ga watan satumba amurka take buƙatar sudan ta bashi shi mika masa shi saboda a caje shi da ayyukan ta'addanci da aka sha kaiwa sassa daban-daban na duniya hmm. amma gwamnatin umar hassan el bashir ta hana har ma amurka ta yi barin wuta akan wani kamfanin sarrafa magunguna da ake cewa mallakin usama bin laden ne a birnin khartoum to wannan yasa ya ga rayuwar suna cikin hadari sai 'yan taliban da suka kafa gwamnatin islama ta khalifa a afghanistan suka neme shi ya dawo wajen su ba shi kariya a zauna tare a yi aiki a tare to komawar da ya a kasar afghanistan wannan ta sa amurka ta sa kenan tana ganin cewa yanzu ba ta da wani maki a zahiri face yan taliban da ke mulki a kasar afghanistan saboda su suka ba usama bin laden haka sannan kuma karka manta kuma yan taliban din nan sun fatattaki waɗanda amurka ta baiwa makamai suka yaƙi tarayyar soviet a waccan mamaya da muka zance a baya a wannan lokaci kuma sai ga wannan harin na ranar 11 ga watan satumba wanda binciken amurka ya ce ba wasu suka kai harin ba face yan alka'ida mm. ina yan alka'ida suke ba wanda sai da suke amma dai ga shugaban su mm. yana yana yana afghanistan a wurin wa a wurin gwamnatin da ke kan karkar mulki ta yan taliban mm. saboda haka amurka ta kai zancen a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya kowa ya ga abin da ya faru lokacin george w bush mm. kafin ka ce kwabo a cikin kwanaki kaɗan amurka ta kaddamar da farmaki a kan 'yan taliban kuma farmaki ba irin na wasa ba na manyan makamai sama da ƙasa da san dama barikin fadar gwamnatin kasar ta afghanistan ta 'yan taliban amma ba ba mm. kabul ba ne kan da har ne kafin ka ce kwana sati ɗaya ma an fi su saboda haka aka ruguza su suka watse amma ba wai aka karkashe su ba mm. aka ruguza gwamnati su suka watse kaga kenan sai amurka ta zo ta mamaye kasar da ita da kawayenta kasashen neto da dai sauransu da kuma shimfiɗa sabon da kuma shimfiɗa sabon shugabanci wancan shugaban burhanuddin rabbani wanda suka tumbuke mm. da ya gudun hijira aka kira shi ya dawo aka bashi shugaban kasa na riko kafin a tsara zabe mm. to bayan tsara zabe kuma aka tsara kwamiti na da dattijai da kabilu kan yadda za a ɗora kasar akan maslaha wannan tsarin kuma aka ci to a dankara gaban mulkin a hannun wani rikon kwarya sai aka ba Hamid Karzayi a matsayin na rikon kwarya mm. to shi ma ya rikon kwaryar kusan shekaru biyu da rabi nake sato zuwa shekaru uku kafin daga bisani a yi zaɓe na hakikan ya lashe zaɓen mm. to amma yan taliban duk da haka suna ci gaba da kai hari jefi jefi amma ba su da madafun iko a cikin ƙasar ta afghanistan to yanzu bayan shekaru kusan ashirin sai aka ga amurka na janyewa amurka ta janye daga afghanistan kawai sai taliban suka tashi to wai abin da ke bada ainihin mamaki shine me ya ba taliban wannan karfi har ta kwace ma gaba ɗaya ƙasan yanzu ka san kamar na faɗa bayan tun kawar da su daga karagar mulki a 2001 da yan hmm. taliban ba wai an kammala da su bane amma an fi karfin hmm. su an kwace mulki afghanistan ƙasar su ce kuma afghanistan kasa ce mai sarkakiya saboda kabilu hmm. da tsaunuka da makamantansu sai suka watse amma suka ci gaba da yin hare-haren sare ka noke suna dandan babban mai suna kai farmaki ma sun ma shayin yunkurin kama wasu garuruwa kafin tare da taimakon amurka da kuma dakarun nato a fatattake su kenan yan taliban suna nan a warwatse to da yake amurka ba ta zo afghanistan bane saboda ci gaba da zama har abada dole ta tsara yadda take son ta fice daga wannan kasa to cikin wannan tsarin ne amurka take ganin cewa tsarin da ya kamata ta yi shine ta nemi yan taliban a shiga sulhu kan yadda za a yi sulhu za mu bar kasar amma da sharɗin kaza shine 2018 ta hanyar haɗa gwiwa da ƙasashen yankin golf musamman ƙasar qatar mm. inda mafi yawa daga cikin shugabannin 'yan taliban ɗin ke gudun hijira ciki har da abdulgani baradar wanda ya dawo kwanakin baya shine mataimakin shugaban kungiyar taliban can yake zaune saboda haka aka kafa wannan kwamitin na fara sulhu da suya ya za a yi mu tattauna da ku a samar da zaman lafiya da fahimtar juna kafin mu wuce. la ilaha ana ka taimaki soja to ko gidan ko da daji ko a bakin daga to ko gidan ko yaƙi amma banda aikin soja wa za a kwana a rami ikon a gindin dutse wallahi ga ruwa na duka amma saboda neman yanci. kawakar marigayi dan maraya Jos kuma ba shi kenan ba. abdulkarim zai karkar bayanin da yake yi mana a mako mai zuwa ko ake nufi da hulɗar diflomasiyya me yasa wata ƙasa ke katsa hulɗar diflomasiyya da wata ƙasa me yasa algeria da morocco suka yanke hulɗa a tsakaninsu shin me zai faru bayan da algeria ta katsa hulɗar diflomasiyya da morocco tambaya ce daga mai nasarar sarawa funtuwa To, Dr. Mai Nasarar Umar Faskari ya amsa wannan tambayar azantawarsa da wakilin muna Abuja a Najeriya, Muhammad Sani Abubakar. To, idan aka ce hulɗar diplomasiya ana nufin dangantaka ta hulɗa wadda take tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa wadda har ta kai ga an yi musayar wakilai waɗanda suke za na zaune a waɗannan ƙasashen domin su rika lura da muradun wannan ƙasa da kuma 'yan ƙasa shine hulɗar diplomasiya ta fuskar dangantaka tattalin arziki harkokin siyasa harkokin eh, zamantakewa yau da kullun na jama'a da kuma harkokin wasu hudodi waɗanda sun ma wuce tsakanin ƙasashen waɗanda suke mambobi a wasu kwamitoci ko ƙungiyoyi na duniya to a tambaya ta biyu barista ya ce wai me yasa wata ƙasa ke katse hulɗar diplomasiya da wata ƙasar To akwai dalilai da dama kamar guda bakwai da ke iya sanyawa a samu tsami in aka samu na hudar diplomasiya yakan kai har kai ga an tsinke hudar diplomasiya. Hudar diplomasiya ma'ana shine na janye wakili na daga ƙasar ka ya dawo ƙasata kai kuma kila ka janye naka kai ma ya koma kasa To shine ake nufi da tsinke hudar da diplomasiya. Bayan nan abin da ke kawo wannan akwai bambanci na ra'ayi wato ra'ayi abin da ake nufi a ƙiblar duniya tana tattafe da bambancin ra'ayi wasu suna bin ra'ayin gurguzu wasu suna bin ra'ayin jari hujja wasu suna bin ra'ayin addini wasu kuma suna bin ra'ayi na demokradiyya to duka waɗannan bambancin su yana iya kawo lalacewar dangantaka na biyu kuma idan aka samu rikici tsakanin kan iyaka takan taɓarɓare har ta kai ga lalacewar diplomasiya na uku kuma aka samu bambanci tsakanin <coughs> tattalin arziki ko kuma aka samu bambanci tsakanin waɗanda ƙasashen ke biye mawa musamman manyan ƙasashen duniya duka waɗannan suna iya kawo dalilai waɗanda suke za a samu bambancin diplomasiya har ya kai ga tsinkewa dangantaka to a har ila yau dai <clears throat> mai tambayar ya nemi a mishi ƙarin bayani inda yake kuma cewa me yasa algeria da morocco suka yanke hulɗa tsakanin su. to akwai dalilai da dama tsakanin algeria da morocco na ɗaya dukansu kasashe ne da ake kira kasashen maghreb wato kasashe da suke arewacin afirka waɗanda kuma biyayya su ita ce biyayya suna da dangantaka da kasashen larabawa kuma eh, dukansu <laughs> mafi rinjaye 'yan kasarsu musulmai ne to da yawa zaka ga na ɗaya akwai bambanci yawanci 'yan morocco 'yan ɗariƙa wasu ɗariƙa suke bi daban su kuma 'yan algeria su ne yawanci waɗanda suka fi yawa akan waɗanda ake kira salafiya to bambanci bambancin ba na iya zama dalili na wannan sannan bambancin kan iyaka na ɗaya daga cikin kuma dalili da ya raba su sannan bayan nan akwai wani dalili da ya raba su wato goyon bawa akan ƙungiyar yan polisario yan goyon yan polisario kasar morocco na cikin kasar da take ta hana musu yanci wato kasashen yammacin larabawa yammacin abin eh, afirka ta arewa kasashen eh, da ake kira western morocco eh, ko kuma kasashen da ake kira inda ƙungiyar yan polisario suke gogora mayar neman yancin kai to akwai zargin cewa kungiyar yan polisario na samun goyon baya daga waɗannan ita ƙasa ta algeria wanda kuma yakin sunkuru suke suna neman yancin kansu eh, kuma wannan ƙasar wato yammacin sahara da ake kira western sahara ita ce kawai ƙasar da take har yanzu bata samu yanci ba wadda take kuma tana ƙarƙashin kamar mulkin mallaka na ƙasar morocco to kungiyar polisario ita take yakin sunkuru na neman yancin waɗannan larabawan yammacin sahara wanda ake ganin nan yawanci ƙasa algeria ita ce take taimaka musu a nan wurin to wannan shine waɗannan su ne muhimman abubuwan da suke sun taɓarɓara dangantakar su duk da yake dukan su larabawa suna dukan su 'yan ƙasar maghreb kuma dukan su 'yan arewa ta afirka ta arewa to duk da haka suke yawancin zaman joya da manja tsakanin su duk da kasancewa makwabtan juna ne to tambaya ta ƙarshe ya kuma ce to wai shin me zai faru bayan da algeria da ta yanke hula tsakaninta da Morocco yanzu me zai faru abu ne wanda yake ba za a iya cewa ga abin da zai faru ba idan kasashe biyu suka samu tsami a hulɗar diplomasiyar su majalisar ɗinkin duniya ba ta sa karsashi da kuma ra'ayi sosai na ganin ta daidaita su ba ƙungiyar kasashen afirka kuma ita kanta ba ta da wani karfi ko ta gomashi da za ta iya daidaita al'amuran kasashe cikin nahiyar afirka da da yawan su zaka ga suna wannan abun da yawa zaka ga in ma ana taron ƙungiyar kasashen afirka duk da yake yanzu an juyo shugabancin shugabancin karkashin su ne tun da kasar masar ke shugabancin amma da yawa zaka ga kungiya ce kawai ta je kana yi ka ba ta shiga ta iya tana da karfin daidaita waɗannan saboda mafi yawan kasashen afirka zaka ga baba na daka gemu na waje ne ake yi suna nan kasashe ne yantattu amma waɗanda ke juya akalansu suna can a tsallaken nahiyar afirka din da yawa saboda haka abu ne wanda yake zai wuya in iya cewa ga abin da zai faru ni ban yi zato ga aboki ba ni ma ban yi zato mamaki ba ni ma ban yi zato ga aboki ba ban yi mamaki ba idan aka ce raƙumi ya shige kuratan duba rayuwa a cikin ka ban tsoro Allah sa ku fahimci bayanina gurin wani kai mutuwar titi ko ya gano ka cikin rana baya san ka da duk wani alkhairi yanzu ya ja ya yana kuna ko ka ganshi yana ta bakin shi kuma gashi ba kai masa komai to a gaida abubakar mai bibbiyu a kuma gaida dakta mai nasara umar faskari da gudunmuwar da ya bamu sai kuma wannan tambayar da ta fito daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja daga jihar kogi a najeriya suka ce muna son sanin bambancin alamun da ke tsakanin mai fama da cutar hawan jini watan high blood pressure da kuma mai fama da kasawar jini ko saukar jini watan low blood pressure kenan wanne ya fi hatsari shin ko da gaske ne wai masu jiki ko kiba sun fi fama da ciwon hawan jini idan aka kwatanta da marasa jiki to ko dai ba nan take ba ne to wakilinmu na baucin yakubu a najeriya ibrahim malam goje ya miƙa wannan tambaya taku ga dr yusuf abdu misau malami a sashen koyon aikin likita a jami'ar abubakar fawa balewa da ke bauchi a najeriya ga kuma yadda ganawarsa ta kaya to a shi cutar hawan jini wato bugawan jini ne na dan adam wanda ake aunawa da ma'aunin da ake kira uh, Uh, speak speak no manometer abin da yake gwada preja na jinin dan adam uh, to shi akwai mizanin da ba a so ya wuce misali uh, wanda yake babba ya manyanta ba a ya wuce 130 bisa 80 to duk lokacin da shi wannan mizani na preja ya wuce waɗannan maki ɗin ana iya cewa wannan yana da ciwon hawan jini wato bugun jininsa ya wuce mizanin da ake bukata Ah, while shi kuma na ƙasa da shi ah, ko kuma in ce na ah, akasinsa wato wanda ake ce da shi hypotension mizani yana kamawa abin da ya kama ƙasa da casa'in bisa sittin wato idan bugun jini lambansa a shi wannan ma'auni na abin da ake cewa speedometer ya gaza 90 bisa 60 za a ce mizaninsa ya yi ƙasa da yadda ake so wato shi preja da ke cikin wannan jini na ɗan adam ya yi ƙasa kuma dukansu suna tare da wasu illoli. to menene za a ce bambanci kenan tsakanin wannan matsala ta hawan jini da kuma matsalar kasawar jini wato low blood pressure eh to shi bambanci shine wancan yayi sama fiye da yadda ake so wannan kuma yayi ƙasa daga yadda ake so so wato wannan yayi ƙaranci kamar a ce iska ne a cikin tayan mota a ce wannan iska babu ta yi ƙasa kaga za ka ga tayan kamar ta baje while idan kuma iskan ya yi yawa tayan tana iya fashewa ko kuma tip da ke cikin taya din yana iya fashewa to kwatankwacin haka kenan tambayarsa ta gaba kuma ya ce shin da gaske ne masu jiki ko kiba sun fi fama da ciwon hawan jini banda mara jiki ko ko ba nan take ba eh bincike ya nuna an fi samun ah, masu ah, kiba dauke da ciwon hawan jini ko da shike shi kiba kashi-kashi ne ya fara tun daga ma'aunin da ake cewa ƙarin nauyi ko kuma overweight zuwa abin da ake cewa obesity wanda kiba ce wanda take tattare da matsaloli na lafiya to abinda ilimi ya nuna na kimiyya shine galibi wanda ma'aunin kibinsu ya kai wannan matsayi da ake ce da shi obesity sukan samu wasu matsaloli kamar misali na abin da ake kira cholesterol wanda tattare da shi kuma yakan kawo jini kuma ya zama ya hau kuma ko da a ido in ka duba ka gani in aka ce zuciya tana aikin tura jini a jikin mutum mai kiba sosai za ka fahimci cewa eh kwarai akwai bukatan a ce akwai preja mai karfi kafin jinin ya iya zuwa gurin da ake so to amma wannan ba yana nufin duk wani wanda yake da kiba yana da cutan hawan jini ba akan samu akasin haka akan samu mutane wanda ba su da kiba ko kaɗan amma kuma suna da matsalan hawan jini dalili kuma shine abubuwan da suke kawo hawan jini suna da yawa akwai wanda ma ba a san me yake kawo shi ba akwai kuma wanda yake da hawan jini saboda ko akwai wani a bangaren jikinsa kamar misali koda yana da matsala akwai kuma wanda yana da hawan jini saboda ya gaji kwayan halitta da ake cewa jins. wanda yake tattare da cewa zai samu wannan cuta na hawan jini din ko kuma yana wani ɗabi'a ko yana cin wani abinci wanda zai kai ga a ce yana da wannan hawan jini din ko yana shan wasu maganganuwa wanda su kuma wannan maganganuwa suna da tattare da illan ƙara jinin mutum ya hau to kai magana kan abin da ke jawo hawan jini ita kuma matsalar kasawar jini ba me ke jawo ta to akwai matsaloli da yawa da suke kawo jinin mutum bugunsa ya kasa wato abin da a turanci ake ce da shi hypotension misali akwai zaka samu cewa matsala na halittar da ke kasan wuya da ake ce da shi thyroid wanda wani lokaci in aka samu matsala daga aikinsa zaka ga jinin mutum sai yana yin ƙasa in cin haka kuma akwai wasu canzuzzuka da za su iya faruwa a jikin mutum akwai kuma wanda halittansa an halicce shi haka ko da yaushe ne jininsa yana nan a ƙasa galibi wannan za ka samu ba matsala yake da shi ba to akan kuma samu wani yanayi da ake kira shock wanda wasu ɓangarorin jikin mutum za su daina aiki sannan jinin kuma sai ya fara yin ƙasa wato prejansa sai ya fara yin ƙasa kuma bayan haka akan samu wani a yanayi na rashin ruwa a jiki wanda kamar misali mutum ne ya yi amai da gudawa mai tsanani ko kuma ya yi hatsarin mota jinin ya zuba sai ya zama na firejansa ya yi ƙasa to duk waɗannan yanayi ne da za a iya samun bugun jinin ya yi ƙasa. Dokta sashen Hausa na Radio Faransa na godiya matuka. To madalla na gode. lafiya a bari a lafiya a bar alkintawa rayuwa a bari lafiya a bar alkintawa sai da lafiya aka ko in babu lafiya ka rayuwa a tawa lafiya a to madalla dr yusuf misau da fatan masu tambaya sun gamsu nan kuma za mu jalin zamin shirin sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniya ibrahim tukurkefi abokinku ne michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu